بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan majalisi na tafsiri a wannan masallaci na bilal bin rabah ke birnin katsina a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a idan ba manta ba jiya mun faro bayanin game da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as Sala, sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokaci halalta ana dan sake karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم بسم الله الرحمن الرحيم الله madaukakin sarki yana bayani game da siffofin muminai a cikin alkur'ani saboda haka kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da ta gabata ta jiya ya tuffanta wannan alƙur'ani da cewa shiriya ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah sai Allah subhanahu wata'ala yake magana game da masu tsoron Allah shine yake bayani akan cewa waɗanda suke jin tsoron Allah su ne waɗanda suka imani da gaibu suka kuma iman suka kuma tsayar da sallah suke tsayar da ita suke kuma ciyarwa daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su abin da ake kira imani a cikin lugar larabci shine attake mana mutum ya zamanto cewa ya daskata abu wannan shi ake kira imani amma a wajen malaman musulunci idan aka ce imani ana nufin qaulun bin Nisan, wa ƙadun bin jinan wa bin Jawarin ya yazidu bin ta'ati wa yanqusu bin mafiya saboda haka imani dole sai ya zamanto cewa ya cika sharaɗa guda uku na farko shi ne ya zamanto mutum ya kudirce a zuciyarsa mutum ya kudirce a zuciya cewa wannan abin na yadda da shi na yadda da Allah na yadda da mala'iku na kuma yadda da duka rukunan imanin nan guda shida na biyu shi ne ya furta abin da harshensa saboda haka duk mutumin da bai ce la ba zai zamanto cewa bai shiga musulunci ba sannan sai kuma ya zamanto cewa wa amalin bil jawarif ya zamanto cewa ya yi aiki da gabansa ya yi aiki da gabai sannan wannan imanin yanzu bi tsawati wa yankusu bil masiya Allah madaukakin sarki ya sanya imani duk sannan kake aikata ayyuka na alkhairi to imanin yana karuwa kamar yadda in kana aikata ayyuka na sharri imanin nan yana raguwa Allah yana cewa cikin suratul anfal إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا wannan yake nuna cewa duk sannan muminai aka karanta musu abin da yake da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala na alƙur'ani ko kuma suka yi aikin alkhairi to a imaninsu yana karuwa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Muhammad wallazi na ta dau wallazi na ta dau ma wa atahum yadda Allah subhanahu wa ta'ala a wasu guraren a cikin alkur'ani idan ya faɗi masu imani ya kira sai kuma ya ce su imani wannan yana magana akan su aikin da zai ƙara musu imani يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فمن يد إيماني yake karuwa هكذا نقوم إيماني yana karuwa yana raguwa daga cikin dalilan da suke nuna cewa imani yana raguwa shine hadisin da annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu yadda za a yi mazinaci ya yi zina alhalin yana mu'min mana lokacin da mutum yake zina ana ɗauke imaninsa sannan wala yasri siri hina yasri na huwa mu'min babu yadda za a yi mutum mai sata yana mumini don haka wannan sai yake nuna cewa kenan idan mutum ya yi sata ana ɗauke imanin suka ce dalilin da yake nuna imani yana raguwa a cikin wannan hadisin shine saboda ba a bari a kwashe daidai idan aka ɗauke imanin mutum to zai yi wuya an tashi dawo mai da shi a dawo mai da shi gaba ɗaya shi wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja da shi saboda haka waɗanda suka imani eh, suke muminai suke jin tsoron allah to sun yi imani da gaibu duk abin da ya ɓuya gare sun yi imani da shi sannan kuma suna tsayar da sallah kamar yadda bayani ya gabata jiya Allah sai yake cewa wa bin ma wa yusiqun suna ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah subhanahu wataala a cikin wannan ayar yana nuna cewa muminai waɗanda suka imani da Allah subhanahu wataala suna ba da zakka suna kuma yin sadaka wacce take ba ta dole ba wannan shine ma'anar wa mimma razaqnahum yunfiqun idan muka kalla a nan gurin Allah subhanahu ta'ala ya kawo min a tabiziyya mana min wacce take nuna abin wani bangare ke nema wannan min a tabiziyya din za ta nuna mana abubuwa guda biyu na farko saboda kasancewar abin da mutum zai bayar ba shi da yawa saboda yanzu mutum in yana da kuɗi na farko kuɗin nan sai sun zamanto cewa sun kai nisabi wanda nisabin nan a kwana hudu da suka wuce ya kai kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari da saba'in da biyar da 'yan kwabbai sannan kuma waɗannan kuɗin sai sun shekara sannan kuma bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ɗan kaɗan ya nema a ciki saboda za ka raba gida arba'in ne yanzu idan kana da miliyan biyu za a kasa ta gida arba'in nawa za ka bayar alausayin a miliyan biyu nawa za ka bayar na nawa za ka bayar na dubu hamsin kaga ba yawa in kana da miliyan ashirin abin da za ka bayar a cikin zakka dubu ɗari biyar kaga ba yawa in kana da miliyan ɗaya da rabi abin da za ka bayar na zakka dubu talatin da bakwai da ɗari biyar to kaga babu yawa shi yasa Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma na biyu shine Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam mai rowa to da haka shi yasa dan abin da aka nema ba shi da yawa idan ya zamanto zakkan noma ce to zai zamanto cewa in noman rani ne za ka saka gida ashirin ne ka ba da kashi ɗaya idan kuma noma ne na damuna wanda ya sha da ruwan sama to shi kuma za ka ba da ɗaya bisa goma abin da ka shuka ne ka samu shi ma kuma sai idan ya kai misali sai idan ya kai sa'i ɗari uku ka yadda ba a komai da komai kuma aka ce a fitar da zakka ba a mazaban malikiya duk kayan marmari babu zakka a cikinsu idan shanu ne ba za ka fara ba da zakka ba sai idan sun kai guda talatin shi ma kuma idan an tashi za ka ba da tabi'un ne ko kuma eh za ka ba da tabi'un ne ma'ana shi ne wanda ya cika shekara ɗaya ya shiga shekara ta biyu idan tumaki ne ba za ka fara ba da zakka ba sai idan sun kai guda arba'in inda za ka ba da guda ɗaya in raƙuma ne za ka fara ba da zakka da guda biyar amma saboda yadda za ka san girman musulunci akuya za ka bayar ba raƙumi za ka bayar ba kuma an zo altar zakkar annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa iyyaka wa sara'im amwalina kada ka ɗauki mafi girma daga kuma mafi karamci daga cikin dukiyoyinsu abin da ya fi dacewa shine ka ɗauki ɗaka-ɗaki kar ka ɗaura mamiya kar kuma ka ɗauki wacce take ta can sama za ka ɗauki ɗaka-ɗaki ne ciyar da dukiya saboda Allah subhanahu ta'ala wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya kwadaitar da mu a gurare da yawa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki a cikin suratul hadid yana cewa aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi فالذين آمنوا منكم wa yake cewa ku yi imani da Allah Subhanahu wa ta’ala wa an faƙo min maji alakun na fi kuma ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku a matsayin halifoci. Mana wannan dukiyar da kake amfani da ita kai halifa ne a ciki. akwai ranar da za ta koma hannun wani kamar yadda a baya ba a hannunka take ba ta dawo hannunka Allah madaukakin sarki yake cewa tabbas waɗanda suka ciyar suna da lada wanda yake mai yawan gaske Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawari cewa duk mutum idan ya ciyar da dukiya to Allah zai mayan mata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na ƙasa malum min sadaka dukiya ba ta taɓa tawaya ba saboda sadaka yana cewa kullum akwai wasu mala'iku guda biyu waɗanda suna yin addu'a ɗaya yana cewa Allahumma aati mumsikan talafan ɗayan kuma yana cewa Allahumma aati mumsikan talafan ya Allah duk mutumin da yake ciyarwa Allah ka mayar masa duk mutumin da yake riƙewa baya ciyarwa Allah ka haɗa shi da asara saboda kaga wannan yake nuna mana mahimmancin ciyarwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah maɗaukacin sarki ya tanaji wata azaba mai girman gaske ga waɗanda Allah ya ba wa kuɗi amma ba ta ciyarwa سبود الله سبحانه وتعالى السورة آل عمران الله يسوى ولا يحسبن الذين يبخلون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله على كل والله بما تعملون بصير بما تعملون خبير الله ما لو كنت تركي cewa kada waɗannan suke yin rowa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su yi zaton wannan rowar da suke yi alkhairi ne bal huwa sharrun lahum sharri ne a gare su sai yutawwaquna ma nufi ne yau alƙiyama qiyamah rana alkiyama abin da suke rowa da shi za a nan naɗa musu shi saboda haka zai dinga tsaron su zai zama maciji kamar yadda ya zo a cikin hadisi a fassara wannan ayar zai zama to maciji akra ma'ana wanda yake da kora yana tsara yana cewa ana maluka ana kanzuka duk lokacin da mutum yake ciyarwa saboda Allah subhanahu ta'ala Allah zai zuba masa alkhairi na ban mamaki a cikin dukiyarsa akwai kisoshi da yawa waɗanda wasu suke faɗa wanda yake nuna mamaki da kuma girman fitar da zakka akwai lokacin da wata gobara ta taɓa tashi a wata kasuwa daga cikin kasuwannin kano kamar yadda 'yan kasuwar kasuwar ɗaya daga cikinsu yake ban labari akwai shagon da gobarar ta zo ta tsallake shi saboda haka ta tsallake shi ta ci na gaban shi kuma kamar yadda aka faɗa mutumin ya kasance yana kulawa da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wannan di yana daga cikin abubuwan da suke nuna girman ciyarwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama to ya zamanto cewa ya ciyar saboda Allah subhanahu wata'ala saboda Allah zai ninninka masa har zuwa ɗari ko sama da haka a suratul baqara Allah yana cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah kamar misalin ƙwaya ce guda ɗaya da aka shuka sai ta fitar da soshiyoyi guda bakwai kowace soshiya kuma ta fitar da ayoyi guda ɗari a ga idan ka lissafa zai ba ka ɗari bakwai mai da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa eh, yake cewa man hamma bi hasanatin falam amalha kutibat lahu hasana wa man hamma bi hasanatin amilaha kutibat lahu ashra hasanatin ila sab'umi'ati dhi'fin ila adha'atin kathira duk wanda ya niyya aikata aikin alkhairi kuma ya aikata to za a rubuta masa wannan aikin na alkhairi duk kuma wanda ya zamanto ya yi niyya aikata aikin alkhairi kuma ya aikata to za a ninka masa su goma har zuwa su ɗari bakwai har zuwa ninkin ba ninkin gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala iya so saboda haka ciyarwa saboda Allah subhanahu ta'ala ta hanyar fitar da zakka yana da mahimmancin gaske Allah subhanahu ta'ala ya sanya zakka a gurare da yawa ta zama ita ce mahaɗin sallah gurare da yawa idan Allah subhanahu ta'ala ya ce allazina yuqimuna sala sai ya ce wa yu'tuna zaka. in ya ce wa aqimus sala sai ya ce wa atuz zaka. babban dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala yake haka shine saboda zakka haƙƙin mutane ne ita kuma sallah haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne yana daga cikin abin da zai sa mutum ya zama kammalalle ya zama ya cika yadda ya kamata shine ya zama to yana kula da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala yana kuma kula da haƙƙin mutane akwai hikimomi da kuma dalilai da yawa da suka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta zakka da kuma taimakawa mutane daga cikin dalilai shine ita zakka tana sanya ya zamanto ba a samu hassada tsakanin masu kuɗi da talakawa ba duk mai kuɗin da yake fitar da zakka yake kuma bawa makusantansa da kuma makotansa to da wahala ga sun mai hassada ko yaushe idan zai fita za su dinga cewa a dawo lafiya inda wani zai zo ya kokarin hallaka shi ko kuma wani abu su ne na farkon wanda za su ɗauki makami su kuma sadaukar da rayuwarsu domin su kare shi don haka yana daga cikin abin da ya sa za ka ga da yawa mutane sai a zauna ana tattauna kudaden da sanatoci suke samu da 'yan siyasa suke samu a ce hausa rabi yana daukan miliyan ɗaya wancan yana ɗaukan miliyan uku wancan wani abin ma sharri ne duk daga cikin dalilai shine saboda da yawa daga cikin mutanen da ake faɗa ba sa fitar da zakka inda a suna fitar da zakka suna taimakawa waɗanda suke na kusa da su to babu yadda za a ya zamanto cewa sun a tsaya suna tattaunawa a kan lamuransu za ka ga daga cikin hikimomi da suka sa allah maɗaukakin sarki ya shar'anta zakka shine dan a samu at-takafulul ijtimai abin da ake nufi da at-takafulul ijtimai mana ya zamanto an samu taimakekeniya a tsakanin mutane ta yadda za a rage waɗanda suke da talauci ta yadda zai zamanto cewa mutane da yawa su ma sun samu na kansu amma za ka za aka haka ne akwai wani mai kuɗi cikin masu kuɗin ƙasar nan wani malami bara muna tare da shi yake ban labari ya ce ya taɓa kiransu ya ce su ƙaddara masa dukiyar shi saboda haka suka je suka duba kamfani guda ɗaya daga cikin kamfanin da yake da su suka samu cewa wannan kamfanin in za a ƙaddara kuɗin kamfanin da abin da yake cikin kamfanin to ya kai biliyan shida ya kai nawa ya kai biliyan shida yanzu idan za a fitar da zakar biliyan da nawa zai kama na miliyan 300 kake littafawa ashirin da biyar miliyan ɗari da hamsin wannan kamfani ɗaya kenan to yanzu kaga idan da a ce zai ba wa kowa naira dubu ɗari biyar biyar ya ba kowa naira dubu ɗari biyar to kaga akalla miliyan mutum ɗari uku za su samu kuɗi idan kowa a ba shi dubu ɗari biyar biyar zai zama mutum ɗari uku ne za su amfana inda za a ba wa kowa a cikin mutanen kowa a ba shi dubu ɗari biyu da hamsin hamsin mutum ɗari shida ne za su samu to ya kuke gani inda za a ba wa kowa dubu ɗari ɗari kawai a ce kowa a ba shi dubu ɗari ɗari kaga yanzu idan aka ba wa kowa dubu ɗari ɗari to kaga aƙalla waɗanda zai zamanto cewa za su amfana da wannan kuɗin za su kai wajen mutum wajen dubu ɗaya da ɗari biyar to ya kuke gani idan da a ce kowa yana fitar da zakka to wannan kamfani ɗaya ne sai sai musu da allah kawai amma bari bayan sun ƙaddara ragowar ba saboda yana ganin aikin zai yi yawa ya ce musu kawai daga wannan kamfanin ma a bashi haka to hannun wannan kamfanin tsadawa su da niyyar fitarwa so da yawa daga cikin dalilai da ya sa ake shiga cikin musibu da kuma matsalolin shine saboda kasancewar a mutane ba sa fitar da zakka yadda ya kamata daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sa Allah subhanahu ta'ala ya umarni da zakka shi ne saboda a tsarkake dukiyar a kuma tsarkake shi wanda zai fitar da dukiyar. kamar yadda ya zo a cikin hadisi nan sallallahu alaihi sallam yana cewa duk mutumin da ya fitar da zakka to faɗa da zahaba anhu to ya fitar da sharri daga jikin shi Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim Allah yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan ka karɓa daga dukiyoyinsu ka anshi wata sadaka wato zakka wacce wannan zakka idan ka anta za ka tsarkake su da ita kaga wannan yake nuna cewa yana daga cikin manufofin zakka shine tsarkake dukiya da kuma tsarkake shi wanda ya fitar musalli alaihim kuma kai musu salati mana kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum da haka wannan yake nuna mana cewa zakka tana da mahimmancin gaske idan muka dawo bayan bangaren sadaka kar mutum ya zamanto ya raina sadakar da zai bayar ko yaya take Allah subhanahu wata'ala zai anshe ta kuma ya sanya mata albarka annabi sallallahu alaihi wa Sallam yana cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da dakin dadiro ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wa ya yake cewa inna Allah ta'ala yurabbi sadaqata ahadikum kama yurabbi ahadakum mihrahu aw kulwahu Allah subhanahu ta'ala yana rainan sadakar dan uwanku kamar yadda ɗaya daga cikin ku yake rainan dan dokinsa dan karami ko kuma dan dan raƙuminsa dan karami saboda haka Allah subhanahu ta'ala haka yake a rainan sadaka har ta girma wannan shine fassarar fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratul baqara yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana kwashi albarkar da take cikin riba wa yurbi sadaqat kuma yana sanya albarka a cikin sadaka dan haka Allah subhanahu wa yana sanya albarka a cikin sadaka Allah kuma yana rainanta yana daga cikin abubuwa da yawa da na gani a rayuwar da muka yi a saudiya wadda na san wasu daga cikin kuma sun ganta shine wato irin yadda allah subhanahu wata'ala ya sanya musu ruhin yin sadaka za ka ga mutum zai shekara yana tara kuɗi kawai don ya ciyar da masu azumi don kawai ya ciyar da masu azumi da yawa waɗanda suka taɓa zuwa umara a cikinku suka je suka ga wannan yan ledar sufurar da ake sawa ana sanya dabino wanda a cikin haramin madina za ka samu irin waɗannan guraren sama da dubu shida dan idan azumi ya zo irin yanzu dab da shan ruwa da ya wuce awa ɗaya a sha ruwa ba ko awa biyu to ina tabbatar maka ba inda za ka iya samu ka kwanta a haramin madina ba tare da ka da wata leda ba kuma da yawa daga cikinsu talakawa ne wani ma ko motar da zai hau bai mallaka ba da yawa daga cikinsu a gidan ce amma sarrafin hali ne kawai na ƙoƙarin sai an yi sadaka akwai wani mutum da ya gina masallaci a afirka saboda haka da ya gina masallaci ce wanda ya gina ɗin sai ya je ya same shi akan don allah yana so ya zo ya ga wannan masallacin da ya gina ba don wani abu ba kawai illa saboda ya zamanto cewa ya samu ƙarfi na amincin da ya ba shi. akwai abin da laraba suke ce mai mujamala mana ya dinga mai rarage ta irin insha Allah zai samu dama ya ce. ƙarshe ɗansa ya same shi ya ce masa kaga wallahi baba ba shi da halin da zai iya zuwa ya ga wannan masallacin wannan masallacin da ka gani ya gina haya yake yi da motarsa da riyal biyar riyal goma ya tara shi ne ya gina wannan matsalacin za ka sami yaro ƙarami zai ɗaukar wa kansa nan da shekara kaza zai gina masallaci a afirka so wasu masallatan da larabawa suke ginawa a nan wasu da mu muke yin sallah da yawa daga cikin mafi sahara saboda daga cikin abin da zai baka mamaki salman al'auda shek salman al'auda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya kusan shekaru za ka kai goma ya taɓa cewa kashi arba'in da biyar na waɗanda suke cikin saudiya a gidan haya suke zaune na sha ganin mutanen da suke zaune a gidan haya kuma duk da haka suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen su ga cewa sun wannan su ga cewa sun gina masallaci ko kuma sun gina rijiya ko wani abu makamancin haka yana daga cikin hikimomi da kuma dalilai waɗanda suka sa Allah maɗaukacin sarki ya umarni da zakka shine saboda tabbatar da imani duk lokacin da mutum yake fitar da zakka imaninsa zai ƙaru sannan kuma musuluncinsa ma zai ƙaru sannan kuma zakka tana daga cikin sabuba waɗanda suke kankare wa mutane zunubai suke kankare mutane zunubai saboda haka ciyar da dukiya saboda Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kyautata wa mutane yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci yana daga cikin kuma abubuwa waɗanda za su sama wa mutane jin daɗi da kuma annashuwa a rayuwarsu wanda kuma duk lokacin da mutum yake yin irin wannan to shi ma allah maɗaukakin sarki zai kwarara masa alkhairi kuma zai ga ci gaba a rayuwarsa duk galibi duk mutumin da ya zamanto yana yin sadaka yana kuma yin zakka da wuya kaga cewa ya samu matsaloli a rayuwar shi sannan zai zamanto abin soyuwa ga mutane kamar yadda kamar yadda ya zo a cikin hadisi tahadu tahawu ku dinga yin kyauta wannan zai sa a so na wallazi na yi والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة daga cikin siffofin muminai yake cewa su ne wallazina yu'minuna bima unzila ilayka su ne waɗanda suka imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min kuma suka zamanto cewa sun imani da abin da aka saukar gabanin ka. ɗan rage fankan nan musamman na gabanin wannan ita ce sifan muminai na gari Allah ɗaukacin sarki a suratun nisa yana cewa na amanu billahi wa rusulihi والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا ولم يفرقوا بين عاد من الرسل ولم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الله سبحانه وتعالى يكتشوا وأن سكي إيماني دا الله كما بس بمبن تتكان من زني وأن سكي آه سنزو كافم النبي صلى الله عليه وسلم الله زي باك لادنس الله كما زي غافر تامس ذنوبانسو داما كما الله نيوان غافراني saboda haka ya wajaba ga duk mutumin da yake mumini ya zamanto ya yi imani almujmal da annabawan da suka gabata ma'ana ba wai ana nufin in kai imani da annabi musa da annabi isa kuma kai aiki da littattafansu ba a'a imani za ka yi da su a dunkule za ka yi imani da su ne a dunkule amma ba ana nufin ya zamanto cewa ka yi imani da abin da yake ciki kuma ka yi aiki da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a yake nunawa ya wajaba mutum ya imani da dukkan manzanni kuma ya siffanta muminai da manzanni da cewa a haka suke amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih amana rasulu bima unzila min wal وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. wannan shine siffofin muminai amma kamar yadda muka faɗa ba za ka yi imani imanin naka zai tsaya a dunkule ne amma ba za ka yi aiki da littattafan ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa ganin wani ɓangare na attaura a hannun sayyidina umar saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fushi ya umarce shi da cewa ya ajiye waɗannan takaddun ya ce wallahi lau kana muta hayyan ma wasi'ahu illa tibai yace na rantse da Allah inda annabi Musa ma yana nan a raye to ma wasi abu illa tibai ba abin da zai yi ya waje a gare shi sai dai ya yi biyayya gare shi za Allah subhanahu ta'ala ya dau alƙawari da manzanni cewa inda annabi zai zo to da za su imani da shi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin surat al-imran wa iz akhadna wa iz akhadna min وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتم وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لكم لتؤمنن به ولتنصرنه duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙawari da zamantanni cewa inda Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a zamaninsu to da za su imani da shi kuma za su taimaka masa saboda haka shi yasa Allah subhanahu ta'ala hatta waɗanda suke an ba wa littafi su ma Allah maɗaukakin sarki ya yabe su waɗanda suka yi imani da littafinsu suka kuma yi imani da littafin da aka aikowa wannan al'ummar Allah maɗaukacin sarki yana faɗa aya ta biyu ƙarshe a surat al-imran wa inna min ahlil kitabi yu'minu billahi wa inna min kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilayka wa ma wa inna min ahalil kitabi laman yu'minu billahi Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin waɗanda ya zamanto an ba wa littafi akwai waɗanda suke sun yi imani da Allah wa ma unzila ilaikum kuma sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ku wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah sannan kuma sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a aya ta kusa da ta ƙarshe ita ma ta cikin suratul hadith ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi imani da Allah da manzansa ma'ana ku yi imani da Allah sannan kuma ku yi imani da annabi Isa Allah madaukakin sarki zai ninka muku ladau mana waɗanda suke kirista ki imani da duka guda biyu hakanan su ma musulmai ya waje ba a gare su ki imani da duka guda biyu idan suka yi haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ka musu ladan su wannan duk yana nuna mana cewa dole ne sai mun yi imani da duka waɗannan annabawan su mu imani da su imani mujmal ma'ana imani a dunkule shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mu imani da duk abin da ya zo imani wanda yake mufassal saboda waɗannan ana a rarrabe saboda waɗancan annabawan waɗanda aka ba su littattafai duk yawancin littattafan yanzu an canza su kamar yadda Allah subhanahu wa ya siffanta su a Yahudawa da kuma Nasara da cewa يحرفون الكلم عن مواضعه أو kuma كما يحرفون الكلم من بعد مواضعه saboda haka duka waɗannan sun zo a cikin suratul ma'ida don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa wannan ayoyin da suke a taura da kuma bible ɗin kirista ayoyi ne waɗanda babu tabbacin cewa haka ce. don haka kai abin da yake kanka shine kai imani da injilar da Allah subhanahu wata'ala ya sauka kai imani da attaura wacce Allah subhanahu ya saukar da ita ga annabi Musa Allah madaukakin sarki ya fara musu tsira da aminci wa bil akhirati hum yuqinun waɗannan muminai dukkansu sun sakankance sun kuma tabbatar da cewa ranar lahira abin da ake kira al-yaqin kamar yadda malamai suka faɗa shi ne, ilmu al-jazim alladhi la yataqarrabu ilayhi shakku fi wajhin min al-wujuh wannan shi ake kira al-yaqin al-ilmu al-jazim alladhi la yataqarrabu ilayhi shakku fi wajhin min al-wujuh ma'ana mutum ya tabbatar da abu ya tabbatar da abu a cikin zuciyarsa ta yadda ba shi da wani abu ko dosa ne na tunanin shakka a kai. wannan shine muminai shine kuma waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala a haka ce don haka Allah maɗaukacin sarki ya sanya sayyidina abubakar ya fi kowane sahabi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mata laƙabi da as har sai da ƙurayshawa suka so tilaɗa sayyidina abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi iraji duka kuma a dare guda saboda isra'i da iraji sai an wuce saman bakwai wanda kuma tsakanin kowace sama da kowace sama kamar yadda wasu malaman suka faɗa tafiya ce ta shekara ɗari biyar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya wa ƙwarai cewa wannan tafiyar gaba ɗayanta ya yi ta a dare ɗaya saboda haka sai suke ganin dama ta samu wacce za a ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka tafi wajen sayidina abubakar radiyallahu anhu inda suke gaya masa cewa ga fa abin da mutumin naka ya faɗa ka ji wani abu ma da ya faɗa wanda yake ya yi kama da tatsuniya inda yake nuna cewa ya je sama kuma ya dawo duka a dare ɗaya sai sai dina abubakar radiyallahu anhu yake cewa shi din ya faɗa muku suka ce eh, ya ce to inda ya faɗa muku to ni na gaskata saboda haka duk mutumin da yake mumini ne na gaskiya ya zamanto cewa ya yi imani da lahira cikakken imani abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya yabi mumini a nan saboda imanin da suke da ranar lahira imani na sosai wanda yake babu shakka a ciki dalili shine saboda ba kowa bane ya yi imani da ranar lahira imani na hakika saboda kasancewar lahira abu ne wanda yake a ɓoye kuma yanzu da yawa idan mutane suna aikata wasu ayyuka to tabbas dole akwai alamar tambaya irin yadda mutane da yawa suke aikata zunubai da yadda suke cutan mutane game da imanin su da ranar lahira yanzu mutumin da zai sace kuɗin da aka ware don a yaƙi boko haram ko kuma mutum ya sace kuɗin da aka ware saboda 'yan gudun hijira duk da wahalar da suke ciki da irin yadda suke shan abubuwa gurɓatattu ko mutum ya sace kuɗin da za a yi wa mutane hanya gaskiya da akwai alamar cewa bai gama yin imani da ranar lahira cikakken imani ba saboda in dai ya yi imani akwai sakamako to tabbas ba zai yi waɗannan abubuwan ba amma ina gaya muku haƙiƙanin gaskiya akwai mutanenmu da yawa da suna shakka ranar lahira saboda duk mutumin da yake da tabbaci ɗari bisa ɗari game da ranar lahira ba zai saci kuɗin mutane ba saboda ya san zai dawo da su to menene fa'idar ka saci abin da za a ce ka dawo da shi a lokacin da ba ka da tabbas wani mai kuɗi ya samu matar shi ya ce wallahi shi ya ji labari ma kawai maganar layaran nan da ake ta ba da labari kawai dai ana dai tsorata mutane ne amma ba ta shi zace ba wala musulmi cikakke kuma ya ce mata kawai dai ana ba a so mutane haka su shantake ne ya zaman sun miƙe ƙafa shine dalilin da ya sa ake ta ba su labarin lahiran nan amma ba ba haka ba ne kawai dai daga duniya shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ita matar tana da dan ragowar imani to shi ya ta je ta ce wani malami fatawa ta ce ya kafurta kawai ita tana so yadda za ta rabu kuma shi da gaske yake yi ka gani to kuma ina gaya muku wallahi akwai irinsu da yawa kuma dai yanzu misali kuma yanzu misali ya za a yi ma mutum ya to yana ya yi zina ko ya shata alhalin kuma muni ne ai shi ne dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ya zini zani ni ne ya zini wa huwa mu'min ba yadda za a yi mutum ya yi zina kuma yana ne sai an ɗauke imani wala ya siriku sariku ni ne ya siriku wa huwa mu'min to kaga wannan yake nuna maka cewa duk waɗanda suke aikata waɗannan munanan ayyuka to wasu imaninsu bai gama cika da laya saboda duk waɗannan abubuwan shi yasa abubuwa da yawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗe su na zunubi sai ka ji ake la yu'minu ahadukum wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi bai bai cikakken imani ba wallahi bai cikakken imani ba annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa haka su uku aka ce wane ne ya ce mallayi min jarahu ba wanda makocinsa bai amince wa sharransa ba to kaga wannan yake nuna maka abubuwan da ya zamanto suke nuna ƙarancin imanin mutum suna da yawa ya kai yanzu mutane da yawa suna ganin cewa idan ma baka yadda ka ci haram ba to ba ma yadda za a yi masu iya rayuwa wasu kuma suna da irin aƙidar abin nan ɗaya daga cikin masu waƙa a zamanin daular abbasiya yana cewa ta kassar mastaɓa ta minar khataya fa inna ka baligun rabbanin turan ka yawai saboda za ka haɗu da ubangiji wanda yake mai gafara ya ce in ma baka tsaya ka yi zunubi ba da yawa to za ku haɗu a lahira ka ga waɗanda ya zamanto cewa sun aikata zunubin Allah maɗaukakin sarki ya musu gafara kai kuma baka tsaya kawo ne a duniya ba saboda haka akwai mugayen malamai waɗanda su kuma da yawa suna yi wa wasu fatawa wasu take gurguwa suna yi wa wasu fatawa gurguwa su nuna musu idan ka miliyan ɗari in dai ka tura wani ya maka umara ya nema maka gafara to shi kenan ka fita tare da cewa kuma annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya faɗa a hadisi na goma wanda Imam nawawi ya kawo shi a cikin littafinsa arba'unan nawawi inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa allah madaukakin sarki mai tsarki ne baya alsa abu sai wanda yake mai tsarki saboda haka mutanenmu da yawa suna da gurguwar fahimta akwai wani lokaci abu hanifa yana tafiya sai ya ga wani mutum ya saci tuffa da ya saci tuffa kawai da ya gaba kuma sai ya sadaka da ita sai ce sai ya ta mamaki ya ce kai amma wannan mutumin kana da ban mamaki ka saci tuffa kuma yanzu da kai gaba ka yi sadaka da ita sai mutumin yake cewa kuntu utajiru ma'arafi me kun kuntu tajir a arabti na na ina yin na yi me ina yin kasuwanci tare da ubangiji na Allah kenan yace lokacin da na yi sata an rubuta mun zunubi ɗaya saboda haka yanzu kuma da na yi sadaka sai aka rubuta mun lada goma saboda haka yanzu <laughs> na da rana tara na yawa da eh, yake wannan shine abin da ya sa nake yin haka Shi shine na kasuwanci nake yi da ubangiji na saboda haka yanzu na da lada guda tara da haka da na yi sata a rubuta min lada zunubi ɗaya yanzu kuma da na bada sadaka ya zamanto cewa tun da ga wancan zunubin to ɗaya zai tafi saura alhamdulillah saboda haka saurata ikon lafi baraka abu hanifa ya ce la ya ce lamma tarakta kutibat laka sayyi'a walamma tasaddaqta lam yuqbal minka fa baqiyat laka tun wahida ce lokacin da ka yi sata an rubuta maka jirgi ɗaya. da ka zo ka yi sadaka kuma Allah bai ansa ba don haka zulumin kaɗai yana nan to wannan da yawa daga cikin 'yan bokon mu da masu mulki waɗanda suke yin sata irin waɗannan fatoyin suke samu saboda haka sai ya saci miliyan ɗari biyar sai ya tura malamai guda biyar guda shida guda goma sai su mai umara ya turo komai Allah saboda haka idan aka zo sai a karanta mata ladan umara a ramadan umratul fi ramadan adilu hajjat mai umara ɗaya a ramadan tana daidai da hajji tare da tare da yin sallallahu alaihi wasallam da aka sai a ɗauko ɗannan hadisan sai a zuba masa kaga zai ga shi da ya tafi dubu ɗari biyar miliyan ɗari biyar yanzu kuma yana da ladan hajji goma duk hajji ɗaya kuma mutum zai dawo kamar wanda mahaifiyar shi ta haife shi saboda kaga wannan miliyan biyar ɗin da ya tsata zai zamanto ya fita ba shi da zinin to wannan yana daga cikin fatawoyi munana waɗanda ake bayarwa wanda kuma dukkansu yawancinsu rashin cikakken imani da lahira ne da yake jawowa ake yin su Allah ya ce ulaika kala hudan ulaika ala hudan min bihim wa ulaika humul muflihun ulaika ala hudan min rabbihim duk waɗanda suka zamo sun yi imani da gaibu sun tsayar da sallah suna ba da zakka suna yin sadaka suna yin imani da abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi sallam) da abin da aka saukar ga annabawan da suka zo a baya suka kuma sakankance suka tabbatar da ranar layira Allah madaukakin sarki yake cewa ula'ika ala hudan min rabbihim tabbas waɗannan suna kan wata shari'a daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke kan babban rabo babban rabo shine alfawzu bil maqlub alfawzu bil maqlub mana mutum ya zamanto ya samu abin da yake fata wannan jatu min al marhub ya zamanto kuma ya samu tsira daga abin da ya zamanto cewa yana jin tsoro saboda haka duk mutumin da ya samu wannan to ya zama ya samu alfala amma in bai samu wannan ba to ba za a kira shi muflih ba ba za a kira shi muflih ba zai zamanto cewa yana cikin asara wacce take mai girma inan labi ya kafa إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يكتشوى إن الذين كفروا وأن تتكافر abin da ake nufi da waɗanda suka kafirce a nan waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta musu kafirci ya zamanto cewa ba za su imani sawa'un alayhim yana daidai a gare su a an zartahum kayi musu gargadi am lam tunzirhum ko ba kai musu gargadi ba la yu'minu ba su imani ba anan gurin Allah subhanahu wata'ala yana magana game da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta a lauhul mahfuz cewa arna ne saboda haka duk waɗanda Allah ya riga ya rubuta tun farko an rane to ko an mutu azi ko ba a mutu azi ba ba su musulunta ba Allah yana cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a gare su to ba za su taɓa yin imani ba walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim ko da duk wata alama za ta zo musu to ba zai taɓa yiwa ya zamanto sun yi imani ba har sai idan sun ga azaba Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin surat Yunus wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah babu yadda za a yi wata rai ta zamanto cewa ta yi imani illa bi iznillah sai fa idan Allah subhanahu wata'ala ne ya zamanto cewa ya kaddara ta imani shi yasa idan 'yan wuta suka shiga wuta waɗanda suke tsaron wuta suka ce da su wai ba a samu wasu masu saƙo ba ne waɗanda suka zo suna karanta muku ayoyin ubangijinku sai suke bala walakin haƙƙar kalimatul azabi alal kafirin a'a ai sun zo amma abin da ya faru shine kalmar azaba ce ta tabbata ga waɗanda suka kafirci saboda haka idan Allah subhanahu ala ya rubuta azaba akan mutum to babu yadda za a yi imani tsaye waɗannan ayoyin suna nuna cewa idan Allah ya rubuta wa mutum uh, shakawa to babu yadda za a yi imani to idan haka ne menene dalilin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ce ai musu wa'azi yanzu irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi amma kuma tun da farko Allah ya riga ya rubuta lawan mafi cewa anani kuma ki za su mutu menene dalilin da ya sa aka yi musu wa'azi a wannan shi ake kira ƙaddara kamar yadda muka sani kamar yadda malamai suke faɗa ne ƙaddara tana da mataki guda hudu ma'ana matakin farko shine al'il ma'ana Allah subhanahu Ta'ala, duk abin da zai faru a duniya ya riga ya san shi kamar yadda yake cewa wallahu bi kulli shay'in alim saboda haka da kafurci da zinubi da lada da komai da ake aikata dukkan su da sanin Allah ake daraja ta biyu shine alkitaba mana duk abin da ya zamanto ana yi shi a duniya an raga an rubuta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam a wata riwaya kuma awwala ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta shine alƙalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce da alkalamin rubuta sai ce me zan rubuta sai ce ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa rana alƙiyama daraja ta uku shine a almashi'a ma'ana Allah yana duk abin da ya zamanto ya faru a duniya to da kan Allah yake faruwa sannan daraja ta hudu ita ce alkal. mana Allah ne ya halitta abin kamar yadda ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah game da halitta abu kuma yana cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun a malamai a bangaren kaddara sun kasu gida akwai waɗanda ake ce musu jabariya akwai waɗanda ake ce musu ƙadariya akwai kuma ahalus sunna waɗanda su ne a tsakiya su jabariya suna ganin cewa duk wani abu da mutum yake aikatawa a duniya to Allah subhanahu wataala ne yake takura musu yake takura wa mutane suna aikatawa saboda dan adam a dan adam kawai kamar matsayin ala ne kamar kai ne ka ɗauki bulala ka buga ta saboda haka ba wani abu da dan adam zai iya yi waɗannan su ake kira jabariya wanda kuma da su ne wasu annan suka kafa hujja inda suke cewa lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay saboda haka a waɗannan su ne jabariya kashi na biyu su ne kadariya su kuma kadariya su kuma suna ganin duk da ake aikatawa a duniya to Allah subhanahu wataala bai san shi ba saboda haka yanzu idan mutum ya yi sata ko ya yi zina Allah bai san zai yi ba waɗannan su ake kira ƙadariya akwai mazhabi na tsakiya su ne mazhabi ahalus sunna wanda su kuma suka tsaya a tsakiya wacce ita ce ingantacciyar mazhaba a babin ƙaddara wato cewa duk abin da zai faru a duniya yana faruwa ne da izinin Allah amma Allah subhanahu Ta'ala ya ba wa ɗan adam wani hankali wanda zai iya bambancewa tsakanin mai kyau da kuma mara kyau saboda haka dole idan abu zai faru sai ya zamanto an samu mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai kuma dan adam shi ma da kansa abin yake faruwa wa ma sha'una? illa an sha Allah babu abin da za ku so sai abin da Allah ya so kaga anan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa dan adam mashi'a kamar yadda kuma ya tabbatar wa da kansa mashi'a saboda haka sai guda biyun duka sun haɗu sannan abubuwan duka suke tabbata saboda haka mashi'a Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mashi'a ɗan adam su ne suke faruwa abu ya tabbata a Allah maɗaukacin sarki saboda rahamarsa shi yasa duk mutumin da yake mai da hankali ko kuma bai da kudura to Allah subhanahu wata'ala baya dora masa shari'a yanzu mutumin da yake mahaukaci hankalinsa ya tafi to duk abin da yayi ba za a zama da shi a matsayin zunubi ba mutumin da yake yaro dan karami kamar waɗannan bayan Allah guda uku guda hudu da suke zaune dukkan su kaga ba shari'a kan saboda ba sa hankalta komai da komai haka nan wanda yake bacci saboda shi ma ana ana daukar ran shi ma ba tsare a kan shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi alqalamu an salatatin an dauki alqalami ga mutum daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mahaukaci har sai ya yi hankali sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake yaro har sai ya yi balaga sannan kuma da kuma wanda yake har zuwa lokacin da zai farka Allah yake cewa inna hadaina hustabila imma shakiran wa imma kafura a suratul balad kuma yake cewa wa hadainahu annajdain saboda haka Allah subhanahu wataala ya shiryar da dan adam zuwa ga hanyoyi guda biyu waɗanda waɗannan hanyoyin zai zaɓi wacce ya zamanto ya ga tafi dacewa wannan ya yasa bai halatta mutum idan ya aikata zunubi ya zamanto cewa ya saka hujja da ƙaddara ba saboda Allah ya ba shi kudura yadda zai gane abu mai kyau da mara kyau Allah yana cewa suratul nahl wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna ka gani law sha Allahu wa qala alladhina ashraku law ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min dunihi min shay suka ce mu da iyayen mu inda Allah ya so to da ba mu yi shirka ba da ba mu bauta wa wani ba saboda kaga a nan gurin ba zai yi a kafa hujja da kaddara ba shi yasa Allah subhanahu wataala a wani gurin yake cewa kadhalika fa'ala alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana haka waɗanda ya zamanto suka zo gabanin su suka aikata har zuwa lokacin da suka ɗanɗani azabar mu da haka shi sa lokacin da wani mutum ya zo wajen Saidina Umar radiyallahu anhu yi sata saboda haka sai Saidina Umar radiyallahu anhu zai yanke masa hannu sai yake cewa ai abin da ya yi sata kaddara ce sai Saidina Umar ya ce mu ma yanzu kaddara ce za ta sami yanke maka hannu kaga ya kafa hujja da kaddara shi ma aka kafa masa hujja da kaddara Allah yake cewa katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya yimke ya rufe zuciyarsu sannan kuma ya rufe abin nan jin su ma wa ala absarihim gishawa sannan idanun su ma an sanya wani murfi ba wai murfi na zahiri ba a'a wani murfi wanda zai hana su su ga gaskiya walahum azabun azim kuma Allah subhanahu ya yake cewa a ranar alƙiyama kuma akwai azaba wasu take mai raɗaɗi wacce wannan azabar za ta zamanto cewa ta same su saboda haka Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa lallai duk mutumin da Allah ya rubuta masa cewa arme ne to arme ne har ya mutu wanda Allah ya rubuta kuma zai zama musulmi to shi kuma zai zamanto musulmi kamar yadda ya zo a cikin hadisi ɗayan ku zai yi aiki irin aikin yan wuta sai ya zama tsakaninsa da wutar bai wuce birai ba sai ya zamanto littafi yaron saye shi sai ya aiki da irin aikin yan aljanna ɗayan ku kuma zai yi aiki da irin aiki na yan zai aiki da irin aiki na yan aljanna sai ya zamanto tsakaninsa da aljanna bai wuce birai ba sai aiki da irin aiki na yan wuta sai kuma ya shige ta insha Allah gobe za mu tashi daga ayoyin munafikai Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu amsa abin da ya tawaka ne daga tambayoyi ya halatta ka kake ta amma ba ka jingine ta ba Allah madaukakin sarki yana cewa walan tasqiu an ta'dilu an nisa'i walau harasu ala tamilu kullal maili fatazruha kal mu'allaqa to ba a so a jingina mace ko a rataye ta ya zama ita ba mai miji ba ita kuma ba mara miji ba dan haka abin da yake daidai shine idan ya zamanto kaga ba za ka iya zama da ita ba ya halatta ka take ta kamar yadda Allah yake cewa suratul nisa'i wa iya tafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati amma dai kada kai gaggawa dingine ta din akwai wani da yake cewa shi yanzu ya daina sakin mata saboda duk sanda ya saki mace to in ya in ya auro wata sai ya ga tafi wacce shari to dan haka wannan yasa yake ganin kawai shi iya matan da yake da su kawai zara ya haƙuri da su tare da cewa idan ya zamanto zaman ya ci tara ya koma zaman doya da manja ya halatta a yi sakin saboda babban manufar da ta sa aka ce a yi saki shi shine daf tsarar anil zauje ne a wannan hadihima a tun kuɗa cuta daga maza da namiji da mace ko kuma guda ɗaya daga cikinsu wannan kuma yake cewa a cewa da yaro

amma yanzu ke kina magana game da a haila ta zo miki shi dai ana ciyarwa ne a ciyarwa in mutum yana tunanin cewa azumin ba zai iya ba haka inda kin tabbatar da cewa ko azumin ya wuce a wannan shekara ba za ki iya ciyarwa ba za ki iya yin azumin ba a zahiri ya halatta a gare ki kawai ki ciyar Allah ta'ala ya tabbata hadisi ma asfala min al-ka'bayn ma asfala al-ka'bayn min al-izari fa huwa sunna duk abin da ya kasu idan sawu to yana wuta to yana daga cikin abuwa masu muhimmancin gaske a yi ya baki kokari wajen a kankare a kuma katangu daga duk abin da zai kai mutum ya zuwa ga wuta wallahu a'lam wanda ya kuma da kuma kuma kuma kuma kuma kuma

ana so a shari'a idan za ka ba da zakka to ka ba mutum zakka yadda shi ma faɗi zai ta haka suke cewa amma ni dai tsakanina da allah a ɗan ilimi na ɗan mutisi ban taɓa karanta wani latti da ya nuna haka ba to amma ni abin da zan iya cewa ne dole za ka duba yanayin mutane yanzu yadda mutane suke tsananin talauci kana da dubu ɗari biyar za ka ba da ita a matsayin zakka ni dai ba na ganin ka ba da dubu ɗari ɗari gara kaɗan ba da yan dubu goma goma ɗaya da mutane da yawa za su amfana tun da dai ba nan da ya ƙayyade abin da ya zama dole ka baya saboda matalautar suna da yawa kuma a irin yanayin mutanenmu wani ma an ka ba shi dubu ɗarin aure zai kara kaga zai zama ƙarshe dai manufar da ka ba ta tabbata ba wala wani zai kara musamman dai mu mutanen ƙauye saboda haka in ka ba shi kawai zai kara aure ne to dai ni abin da zan iya cewa shine ni dai iya ilimi na ba wani nasi wanda ya lazunta cewa in za ka ba da zakka sai ka bayar da zakka yadda mutum shi ma baɗi zai fita idan ya zamanto ba wani nasi ingantacce da batacce bayyananne akan haka to sai ya zamanto in mutum ya zo ba da zakka zai istihadi ne ya ga yanayin mutanen akwai lokacin da zai iya halatta ka ba da dubu ɗaiɗai kana gari wanda yake da tsananin talauci akwai tsananin talauci ya zamanto cewa akwai wajen mutum ɗari biyu wanda ba ta iya samun damar da za su samu na buɗe baki kai kuma kana da zakar dubu ɗari ka su dubu ɗaya su ke kwano ɗaya ɗaya na shinkafa ya kuka ba da dubu biyu ko dubu biyar biyar ko dubu goma goma wannan shi ne wani kuma in ka ba shi da yawa ko da bai ƙara aure ba zai cika kaji to kuma ga wasu mabukata da yawa muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yayi muku abin da yake damu ku ya kuma yayi wa dukkan musulmai Allah subhanahu wataala ya takawa dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan karatu mai albarka Allah kuma ya zarta mu da ikhlasi ya kuma sanya wannan karatu ya zama mai albarka kai ya zama ya tsaya iyaka ne shiga gurare da yawa ta yadda za mu samu lada waɗanda kuma suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar karatu su ma za su samu lada mai yawa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من هوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاه الا قضيتها يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Thank you.